Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Aisha Sule da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Yau ranar Litinin biyu ga watan Maris na shekara ta 2020. Cikin shirin za ku ji cewa hukumomin lafiya a jihar Kano sun ce sun haɗa hannu da jami'an filin saukar jiragen sama na jihar domin ɗaukar matakan kare al'umma daga cutar coronavirus. Haka kuma za mu kawo muku wata hira ta musamman da wani matukin jirgin sama kan yadda za a kare yaduwar wannan cuta ta coronavirus. Sai kuma wato za mu kawo muku kuma shirin adai na shan kwaya wanda Binta Esero ta shirya kuma za ta gabatar mana daga nan kuma za mu kawo muku sharhin jaridun Najeriya. sai kuma wasu ra'ayi da ku masu raro ke kira ta waya kuna ajiye mana amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya jama'a barkan ku da warhaka ga cikakkun labaran kasar italiya a jiya lahadi ta ba da sanarwar cewa adadin sababbin kamuwa da cutar coronavirus ya karu da kashi hamsin cikin ɗari a cikin kwana ɗaya kawai yayin da aka killace garuruwa da ƙauyuka goma sha ɗaya a arewacin ƙasar ganin yadda take da adadin mutum dubu ɗaya da ɗari bakwai da aka tabbatar sun kamu yayin da talatin da 34 suka mutu ƙasar ta italiya ta zama ƙasar da cutar ta fi addaba a nahiyar turai hukumomi a ƙasar sun bayyana cewa suna kyautata zaton adadin zai ƙaru. sanin cewa cutar na ɗaukar kwanaki goma sha hudu kafin ta bayyana a jikin biladama da kuma lokaci da ake ɗauka kafin a ɗau mataki haka zalika ƙasar na da waɗanda suka manyanta da yawa masana harkar lafiya sun ce masu shekaru 65 zuwa sama sun fi saurin kamuwa da cutar hukumomi a amurka sun gargaɗi amurkawa da su guji tafiya zuwa arewacin italiya yayin da manyan kamfanonin sufurin jirgin sama biyu na delta da american airlines suka dakatar da zuwa milan babbar cibiyar kasuwanci ta italiya da daren jiya lahadi jami'an lafiya a kasar jihar washington da ke nan amurka sun bayyana cewa an samu mutum na biyu da ya rasa ransa a sanadiyar cutar coronavirus masu bincike sun ce mai yiwuwa cutar ta yi ta yaduwa na tsawon kwanaki a sashin mai yawa na seattle ba tare da an gano ba a wata sanarwa hukumar kula da lafiyar jama'a a seattle ta ce wani ɗan shekaru saba'in da haihuwa ne ya rasu ranar asabar haka zalika jami'an lafiya sun sanar da cewa ran juma'a wata mata 'yar shekaru hamsin da ɗoriya ta mutu daga cutar wanda dukkaninsu biyu aka bayyana cewa sun yi rashin lafiya matsananci a wani asibiti da kirkland a gabashin seattle a halin da ake ciki jihar ta washington na da mutane goma sha biyu da aka tabbatar suna ɗauke da cutar tsohon magajin garin south bend a jihar indiana pet Buttigieg ya haƙura da takara da yake nema na uh, zama shugaban ƙasar Amurka a shekara ta 2020. Kwamitin yaƙin neman zaben Buttigieg ya sanar jiya Lahadi cewa ya janye daga neman jam'iyyarsa ta Democrat ta tsaye da shi ɗan takarar shugabancin ƙasar yayin da ya tashi ba delegate ko ɗaya. a zaben fidda ɗan takara da aka gudanar ranar Asabar a South Carolina. Buttigieg ya ƙara ƙaimi biyo bayan nasarar da ya yi da ƙyar a zaben jihar Iowa a watan da ya gabata. Sannan kuma ya zama na biyu dab da wanda ya zama na farko a New Hampshire. an jima kaɗan aisha za ta kawo mana sauran labaran duniya amma kafin nan hukumomin lafiya a jihar kano sun ce suna haɗa hannu da jami'ai a tashar sauka da tashin jiragen sama ta aminu kano domin ɗaukar matakan kare al'umma jihar daga cutar coronavirus a zantawa da wakilin mahmud ibrahim kwari kwamishinan lafiya na jihar dr aminu ibrahim tsanyawa ya ce baya ga haka gwamnatin jihar ta ba da umarnin sake buɗe cibiyar killace mutanen da suka kamu da cututtuka na musamman da ke 'yar gaya a gabas da birnin Kano domin shirin kota kwana. kano tana ta kokarin yadda za ta ta tabbatar da cewa ba a samu bullar wannan cuta ba kamar yadda aka sani yau kwana uku da suka wuce an samu cuta karo na farko a najeriya wato a jihar lagos wannan ya kara ba mu kuzari da kwarin gwiwa mu kara jajircewa kan shirin da ake yi mun je airport tabbatar da cewa an yi tsare-tsare wanda duk wanda ya shigo za a tabbatar da an duba shi an auna shi ba shi da wata matsala makamancin wannan kafin ma a sako shi fito daga filin jirgin sama wannan kenan cikin kuma ba fata muke ba in an samu wata matsala wacce za a iya gani cewa sai an sake bincika sai an sake auna an samar da wurare inda za a yi wannan din sannan kuma an samar da ambulance wato mota daukar marasa lafiya wacce za ta iya dauko marasa lafiyan nan daga can airport har a kai cibiyar da aka ware domin kula da marasa lafiya irin wannan a cibiyar nan an samar da ma'aikata kuma an horar da su kuma ana ci gaba da horar da su domin su tabbatar da ba da kulawa ta musamman ga mutane da ake ake ganin ko suna dauke da irin wannan cuta kuma an samar da kayayyaki na kariya da su kansu ma'aikata za su yi amfani da shi kai maganar kun haɗa gwiwa da hukumomin eh, tashoshin jiragen sama wannan irin tsari aka yi idan fasinja shiga jirgi akwai fom ɗin da ita eh, ma'aikatar lafiya ta ƙasa ta baya kowane jirage domin duk kowane fasinja hau ya cika wannan zai ba da dama a san daga inda yake da tafiye-tafiyen da ya yi da kuma adres da sauran abubuwa wanda in suka zo za mu karɓi wannan fom ɗin a airport akwai wuri na farko da ake fara duba za a duba wannan fom sannan kuma za a ɗauki temperature su zafin jikin su sannan kuma za a tabbatar an kula in akwai mai yawan tari kamar yadda aka sani ko yawan atishawa ko kuma yana wahalar numfashi to za a sake janye shi da kan wannan layi a sake kai shi wani wani wurin inda za a sake duba shi idan an sake ganin akwai alamu dai sosai akwai wurin da za a kai shi a aje shi kafin su ma'aikatan musu je a amfani da wannan mota ta ɗaukar ma'aikata marasa lafiya a ɗauko shi a kai shi waccan cibiya. Baya ga su hukumomi na wato taushin jiragen sama bakin nan suna shigowa daga watakila hanyoyi na ƙasa akwai wasu matakai da kuka ɗauka makamantan waɗannan? Eh alhamdulillah shi ma mun yi wannan tunanin kuma mun gayyace su su nurtw wato hukumar motocin haya mun yi zama da su mu ga cewa ya za a samar da da wata hanya a tashoshin nan na motoci na wajen faɗakar da su kansu direbobin da duk ma'aikatan da ke wannan a tashoshin mota domin su fahimci da cutar take domin su fahimci alamominta domin kuma su kula da kowane fasinja daga ina ya zo. To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To yanzu kuma har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murai Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma dai ga Aisha dauke da sauran labaran duniya. Wani jami'in bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi tur da matakin da ƙasar Eritrea ta ɗauka na fatattakar masu ƙoƙarin morar 'yancinsu na ɗan adam da kuma masu ƙoƙarin morar 'yancinsu na yin addininsu a cewar wani rahoto kazalika da mawuyacin tsarin shiga sojin ƙasar dole na lokaci mara adadi da kuma yawan cin zarafi a ƙasar a rahoton na majalisar ɗinkin duniya game da halin da 'yancin ɗan adam ke ciki an samu matsalar take hakkin ɗan adam da yawa wanda ya kunshi kame 'yan ƙasa ba bisa ƙa'ida ba ke ta haddin mutum da azabtarwa wakiliyar majalisar ɗinkin duniya ta musamman da ke kula da haƙƙin ɗan adam a eritrea daniela kravitz ta nuna rashin jin daɗi game da matsayar da gwamnati ta ɗauka game da 'yancin addini ta faɗi cewa ana kame kristoci da suke gudanar da addininsu ba tare da izinin gwamnati ba haka zalika kristoci waɗanda gwamnati ba ta amince da eh, ɗariƙarsu ba ta ƙara da cewa musulmi ma ba su tsira ba ana kame su a kulle ta kara da cewa There are, however, immediate measures that the authorities could take To akwai wani matakin gaggawa da hukumomi za su iya ɗauka da bai dogara akan sauye-sauyen tattalin arziki ba, kamar tsaida tilastawa matasa shiga soja, ware ilimin sakandare daban da aikin soja na tilas da kuma samar da matakan sa ido don hana cin zarafin al'umma musamman ma mata da ake tilastawa shiga soja. Kafar yada labaran gwamnatin Syria Sana ta sanar jiya Lahadi cewa sojojin Turkawa sun kai hari kan jiragen saman Syria a lardin Idlib. Sana ta ba da rahoton cewa matukan jirgin sun fice daga jirgin mara matuki sun kuma sauka lafiya ba tare da jin rauni ba ta lemar sauka. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yayin da cutar coronavirus ke yaduwa kasa zuwa ƙasa a faɗin duniya, wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya ji ta bakin wani direban jirgin saman kamfanin Azman Captain Muhammad Abubakar kan koya gamsu da matakan da ake ɗauka a filayen jiragen sama a duniya domin kare yaduwa wannan cuta? Alal hakika idan gwamnatin mu ta himmatu kamar yadda aka ba da himma a lokacin da muka samu matsalar wancan ciwo na Ebola za a yi nasara tunda in ka tuna lokacin ebola kamar da wasa wannan al'amari ya faru amma da allah ya taimake mu jami'anmu na lafiya da kuma kwamitoci da gwamnati sanada suka yi hubbasa an bi su an gano duk inda suke kuma aka killace su wadda hakan ya sa allah cin ikonsa muka samu saukin yaduwar wannan cuta na ebola a najeriya wadda in ban manta ba bayan faruwar na najeriya da ya faru a amerika kusan sai da suka turo wa jami'an su suka zo nan najeriya suka kwaikwai irin matakan da jami'an mu na nan suka ɗauka na kiyaye yaduwar ebola a kasar amerika ya za a yi da sauran fasinjojin da shi wannan dan kasar italiya ya shiga jirgi da su daga italiya zuwa turkiya kamar dai sauran ma'aikatan jiragen saman kenan to kamar yadda na faɗa ne matukar gwamnatocin waɗannan ƙasashe da aka yi zirga-zirga musamman tun da jirgin toki ya fara zuwa kafin ya ko najeriya gwamnatin akwai manifest wato list na dukkan fasinjoji da suka tashi daga wuri kaza zuwa wuri kaza wadda dama yana cikin ka'ida da sharuɗa na yanayin zirga-zirgar jiragen sama cewa a kowane lokaci dole kowane jirgi da zai tashi daga wuri kaza zuwa wuri kaza a samu list na sunayen dukkan wadda suke cikin wannan jirgi to ina aka amfani da wannan za a yi bincike kuma tun da allah ikonsa ya kasance international flight ne kusan kowa ana da email din shi da phone number to za a iya tracing wane da wane daga ina ya zo ina ya tafi wace kasa ya shiga kuma da ya shiga kasar wani jiha ya tafi duka wannan abu ne insha Allah wadda idan aka yi hubbasa za a iya gano su baki ɗaya. To kaftin Muhammad Abubakar kenan a tattauna wasu da babangidar Jibrin to kafin mu kai ga shirma na gaba a shakata da wannan waka. nisa in so bai min nisa ba gidan su daɗi amma abin mura ba zan gaida masoya da abokai har daɗi da bai abokai Assalamu alaikum na dako babban sabo. Wa'alaikum salamu sai gaisuwar kukumi yau fara ce zan je hannu na ɗauki da ko kuka na kai ruwa na waye ya sassauko wayo kai zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafakan mu yanar gizo wato hausa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu yanzu kuma sai shirin na gaba. tukar a sha kwaya kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara tukar a sha kwaya jama'a barkan ku da warhaka barkan mu da sake saduwa a wannan shiri na adena shan kwaya Suna na binta esiru jagorar wannan shiri da muke fata za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane mako. kamar yadda wasu ku suka ji a shirinmu da ya gabata inda aka tattauna da kwamandan NDLEA na jihar Adamawa Alhaji Idris Bello game da matsalar shaye-shaye a jihar. A wannan mako wanda zai zama na zango ko kashi na biyu za mu ci gaba akan matsalolin da hukumomi kan fuskanta wajen yaƙi da miyagun ƙwayoyi. Yanzu bari mu koma jihar Adamawa a Najeriya inda wakilinmu Ibrahim Abdulaziz zai ci gaba da tattaunawa da kwamandan NDLEA na jihar Alhaji Idris Bello. matsaloli da To ai kasa akwai matsaloli da yawa. Kaya na farko akwai dai in yadda da mutane kuma in aka je za a ga cewa in muka je kame kila akwai yan angon ko yan suna son su tausayawa da za a kama ba san a kama su to akwai no matsalolin abubuwan aikin ma ba muna ba su bane ba gamsassu yadda muke so amma alhamdulillah akwai matsalan wannan yanzu kayayyakin aiki kuɗi wannan abu na son kuɗi za ka kafin ma wasu su baka ino a ayyukan za su ce maka ga abin da suke so ko kuma ga yadda suke so so akwai dai irin waɗannan ino matsalolin da muke ya fuskanta amma alhamdulillah dai muna no san da yadda dai muke yi kuma Allah na ba mu nasara akai kamar yadda ka faɗa duk da waɗannan matsaloli kuna tunkaran eh, da raba gambo eh, wani batun shi ne batun maganan su kansu wanda ake da su wato su al'umma eh, wani lokaci su kan ɗare wajen bayyana irin waɗannan me kuke domin da kan su al'umma eh muna abu daidai gwargwado don you know yes su suna tsoro ne kada zo su bada you know wani jawabi kuma daga baya a zo a ce su ne amma insha Allah na gaya musu mu dai nan wannan ba zai taɓa faruwa ba kowane ne su zo nan su ba mu duk abin da sirrin da za su iya ba mu ko menene kuma insha Allah abin cikin sirri ba za sani ba kuma za a yi aiki yadda ya kamata amma kai wannan ma da muka yi ba yau haka kwatsa muka shiga wurin ba ai ai mun amfani da wasu na mutanen kafin mu shige don in je ka zace zaka yi aiki haka nan ka tafi kai haka nan ba ka ba za zaka yi nasara ba to alhamdulillah dai muna yi da mutanen kuma ina kara ino jaddadawa a nan cewa duk da wani da ya kawo mana wani ino jawabi na ko wani abu dai na sirri insha Allah haka ne kuma ba yadda za a yi asirin ya tono ciwon shi ya bada. to kamar yadda aka sani wannan aikin na da fasari dole ne aka fuskanci hatsarka kafin mu je gasar mutuwa shine kamar irin wada kalubale musamman ma na irin barazana da ake ku jami'an ku. Hmm. eh to ai dama haka ne duk wani nauyin jami'an mu da ya shiga wannan aikin ya riga ya sa ku hatsari ciki kuma mun ɗauka za mu yi so muna da iya kokarin mu muna kuma akwai abubuwan da ya kamata a yi kuma abubuwan da ya kamata a lura da sun in je aiki ko ana cikin aikin so insha Allah muna lura da duk irin waɗannan abubuwan da kuma roƙon Allah Allah no duk shi ne Allah na taimaka mana kuma dai ina ba wani matsala insha Allah. Allah ne kamar da ka faɗa suna suna canja dabaru da sabar san su nan wasu bayan sukan ce wasu ka koye magunguna to wasu ma da san su nan kamar binciken ku a wadannan hanyoyi eh, duk da ba dole a faɗe su ba kamar wani dabaru suke canja ta akwai hanyoyi da yawa kamar yadda ko ino masu tawowa da shi za ga ce wani ino mutum ila a mota in zai taho da shi zai sa ni cikin ino wani ba wai kare ba za su nuna ba dai ba za su bayyana abin ba to kuma duk yana da cikin aikin mu mu ne za mu je mu bincika mu sani irin salolin dai da suke yi abubuwa ko a gida ne ko a hanya ne ko daga ko ina kamar da duba kwanan nan akwai inda aka nuna cewa an kama wasu a ina ko kama su bayan mayan kana wanda an bayyana kuma adadin su sannan wanda magunguna ne ma yanzu aka fi ta'amali da su an kama wasu a ina a misali a jihar adamawa eh. wannan kafin yaro labarai su mai kace akwai wanda kuka samu nasara eh. bayan shi ne mayan kana ne ko kuma akwai wasu eh akwai mayan kan akwai no kasuwan jambutu nan akwai kasuwan yola da wurare da kuma gurin da shi duk dai ba wuri ɗaya ba ne ba kamar wanda ma kwayoyi ne suka fito amali da su eh to gaskiya dai eh, tabar wiwi shi ne mafi yawa to da su akwai su mairon kwayoyin nan kamar su tramadol akwai su sholisho akwai su d5 duk da waɗannan abinda suka fi yawa kenan To masu sauraro sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako inda za mu kawo maku kashi na uku a ci gaba da duba matakan da hukumomi ke ɗauka kan yaƙi da wannan mummunar ɗabi'a ta amfani da miyagun ƙwayoyi. Yanzu a madadin Ibrahim Abdulaziz da kuma Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa shirin. Ni Binta S. Yaro na ke maku fatan alheri ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kar a sha kwaya kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara to kar a sha kwaya kwaya ku ba ta da kyau dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ku ba ta da kyau dokar a sha kwaya dokar a sha kwaya to a gaida binta kafin mu kai ga mu na gaba ga wannan saƙon. ake shirye-shiryen gudanar da babban bikin kamun kifi na argungu na shekarar 2020 a jihar Kebbin, Najeriya. Sashen Hausa na murya Amurka shi ma ya shirya tsaf zai yi tattaki har zuwa can argungun domin kawo muku rahotanni da hirarraki cikin hotuna da bidiyo akan wannan kasaitaccen bikin na ƙasa da ƙasa. Wanda zai hada da wasannin gargajiya da na zamani hadda kaɗe-kaɗe da raye-raye baya ga gasar ta kamun kifi. Ku dai ku kasance tare da sashen Hausa na murya Amurka a tsakanin tsakanin ranakun 11 zuwa 14 na watan Maris domin samun labarai akan wannan kasaitaccen biki na kamun kifi na argungun da dumudumin su. Don haka kada ku bari a baku labari. Sashen Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannunku. To wannan haka yake yanzu kuma lokaci ne da baban gida jibrin zai kawo mana sharhin jaridun Najeriya. mu fara sharhin jaridun ne da jaridar The Punch kamar sauran jaridun jaridar The Punch ta rawaito cewa yanzu haka gwamnatocin jihohin Legas da kuma Ogun sun gano akalla mutane dari da ake sun cewa sun yi mu'amala da dan kasar Italiya na da keɓe bayan an same shi da cutar coronavirus a birnin Legas. Dan ƙasar Italiya wanda ya shigo birnin Legas ta kamfanin jiragen sama Turkiya ta babban filin jirgin saman kasa da kasa wato Murtala Muhammad yana aiki ne da wani kamfanin siminti mai mai suna lafash kuma a kawo yanzu gwamnatocin jihohin guda biyu wato lagos da ogun kamar da kwamishinan lafiya a jihar lagos professor akin abayomi ya shaida wa 'yan jaridu sun gano mutane kusan 100 da suka yi mu'amala na ko kuma na nesa da wanda ake kyauta zan cewa yana da wannan cuta sai kuma jaridar the nation daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa yanzu haka majalisar wakilai a najeriya ta kafa wani kwamiti da zai gudanar da bincike game da zargin da ake cewa za a karkatar da wasu dala miliyan 308 da aka gano na tsohon shugaban najeriya marigayi janar sana bacha wanda gwamnati ta ce za ta yi amfani da shi wajen gina hanyoyi ga ibadan zuwa Legas da kuma abuja zuwa kano da kuma gada na biyu na niger bridge ita kuwa jaridar leadership daya daga cikin manyan labaran tana cewa an samu ruwan farko a birnin tarayyar najeriya abuja alamun da ke nuna cewa damunan bara za su sauka da wuri kenan kamar da jaridar ta yi bayani ko da yake kuma cewa jaridar ruwan bai karaɗe sassa daban-daban na birnin tarayyar ba amma kuma wasu unguwanni da suka samu ruwa sun bayyana jin daɗin su da saukar ruwa gani yadda ake fama da tsanin zafi a birnin tarayyar najeriya abuja da kuma wasu sassa daban-daban na najeriya sai kuma jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa kokarin da kasar sin wato china ke yi na kara samun baki zuwa kasa a lokacin da take fama da cutar corona wato covid-19 kasar ta china ta yi alkawarin kara yawan izinin shiga kasar ga 'yan kasuwar najeriya jaridar banga ta ruwaito jakadar kasar sin a najeriya na bayyana hakan a wajen wani taro da aka shirya tsakanin 'yan kasuwar kasar china da kuma najeriya birnin abuja sai dai a cewar jarida duk da wannan ta yi daga kasar ta china yan kasuwar najeriya na ɗare-ɗari ganin yadda cutar ta coronavirus ke ci gaba da halaga mutane a kasar ta china da kuma wasu sassa na duniya har yanzu dai muna jaridar da bangar jaridar ta ruwaito shugaban kasa muhammadu buhari na ba da umarni a gudanar da bincike akan wasu jami'an tsaro da aka ce sun bar an yi ga motocin man fetur da biyar. daga cewa gwamnati ta ba da umarnin rufe kan iyakokin najeriya jaridar bangar ta bayyana kaka kakakin shugaban kasa a adishina na cewa tuni shugaban kasa ya bada umarnin dakatar da wayannan jami'an tsaro da kuma gudanar da bincike a kansu da kurfanar da su a gaban kuliya domin zama izina ga sauran jami'an tsaron da ke wasa da aikin su akan iyakokin najeriya babin ya jibrin Murya amurka daga najeriya To madalla a gaida baban gida jibirin yanzu kuma sai wasu sakonni da ku masu kira ta waya kuna ajiye mana Sunamu alaikum murya Amurka daga Uzaini Mai Hat bakon sami haka jihar Katsina Najeriya. A yau zan bada na ne musamman gwamnatin Najeriya. Ya kamata ka sama wani al'umma aiki saboda rashin ne shi ne ke kawo ɗan ta'adda. Assalamu alaikum zafin hausa mai magana uba kwanci direban tirela da ke garin magana gumo. Da Allah ra'ayi na ne ra'ayi na ne nake so ku gaya ma shugaban kasa don Allah. Ya yi rantsuwa zai yi mutane aiki ya kamata ya aiki duk mutumin da yake da ne sai a kama shi a hukunta shi amma maganin a ce za a sa rigar kariya wa dan majalisa bai dace ba sunana yusuf mai laida gwalalo a jihar bauchi sunana usman dogo madaka rafi lakal gwamnan jihar neja nigeria ana kira da gwamnatin jihar neja kan abubuwan da suke faruwa yankin nasin da suka zo su da suke da iyaye mutane a kasar a karamin kuma rafi gaskiya abin yayi yawa muna kira da gwamnatin jihar neja ko da ce ba abin da zata iya yi ya kamata a kawo mamu jami'an tsaro yadda yankin nasu suke bin mutane da masina suna kama mutane kamar kaji. Salamu alaikum murya mu magana Yusuf Tela mai hula. Gaskiya na mai goyon bayan gwamnati jihar Kano yadda ta ɗauki matakin hana almajirai barana. Gaskiya hana baranan da aka hana almajirai ci gaba ne ga al'ummar musulmi. Da fara da arewacin Najeriya su ɗauki irin makamancin wannan matakin. To madalla da wannan kuma ka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice. To a takaicen kasar Italiya a jiya Lahadi ta ba da sanarwar cewa adadin sababbin kamuwa da cutar coronavirus ya karu da kashi hamsin cikin ɗari a cikin kwana ɗaya yayin da aka killace garuruwa da ƙauyuka goma sha ɗaya a arewacin ƙasar. Da daren jiya Lahadi, jami'an lafiya a jihar Washington ta nan amurka sun bayyana cewa an samu mutum na biyu da ya rasa ransa a sanadiyar cutar coronavirus masu bincike sun ce mai yiwuwa cutar ta yi ta yaduwa na tsawon makonni a sashen mai yawa na seattle ba tare da an gano ba Ƙasa da sa'o'i 24 bayan da Amurka da wakilan mayakan Taliban suka rattaba hannu kan yarjejeniyar tsagaita wuta da suka cimma a Doha. babu batun aiwatar da yarjejeniyar ya karci ƙasa. To madalla kafin mu sallama muna mika sakon ta'aziyya ga abokin aiki Muhammad Aminu Joli wanda mahaifinsa ya rasu a jiya Lahari a birnin Kano Allah ji kansa gafarta ma da kuma kuma ji. To yanzu kuma haka ma muna taya ango da amarya farid isa ma da waki da hafsar abbakar waɗanda aka ɗaura auren su ranar asabar a garin goren murna allah ya bada zaman lafiya da zuriya ɗaya ba masu sauraro anan makakashen shirin namu na hantsi sai kuma an jima da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin kada a manta za a yi tafukan mu na gizo mun sake jin shirin yanzu a madadin aisha sulhu da ta na gabatarwa sai salamun abu wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Jimmy Cook, Nisar fili Hashin kuma ke cewa Salamu alaikum.